Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkamu da warhaka. Barkamu kuma da saki saduwa da kuwa cikin wani sabon shirin na mu zagaye duniya. Shirin da kai maku bitar muhimman labaran da suka wakana a mako a kowace kusurwa ta duniya tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu zai fara ne da badakalar kutse ta yanar gizo, inda shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ce kasarsa ba ta da hannu a cikin gagarumin kutsen bayanan sirrin da aka samu. A wasu kwamfutoci da manhajoji na manyan ma'aikatu sama da dubu ɗari biyu a ƙasashe ɗari da hamsin na duniya. a kan haka ne Nura Ado Suleiman ya tattauna da Dr. Sagir Mohammed shugaban wata cibiyar koyar da fasahar manhajojin na'ura mai kwakwalwa da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. ga kuma yadda firarsu ta kasance. Wato Malam Nura kamar yadda ka shina, kamar ka zo ne ka jijili ka zo za ka gina gida. Dole dai kai kofa wadda kofa mai kwari saboda in kana cikin gidan nan naka ka zauna lafiya lau baka tunanin ko wani zai zo ma kutse. To haka shi ma yanayi na irin bayanai da kuma tattare-tattaren lissafi kusan yanayi ne irin wannan duk yayin da aka ce ka yi wata manhaja wadda za ta tattara maka wasu bayanai ko wasu ƙididdiga na wasu abubuwa dole ya zamanto ta arkinta ta ta hanyar da ɗin lissafi ne babu wani wanda zai iya zuwa ya samu dama ya shiga balantana ma ya tunanin canja maka lissafi dan ka bata haka ba wannan kariyar ba wannan shingen to za a iya samun wasu su kuma suna nan dama a duk abin da suke kullum suna cin yanar gizo hangen su da bincike da zakule zakulen su shine suna neman irin wa'annan wuraren da sun zo shi gaba suka ga kofar gidan ga abu da yau duka abin da suka samu kamar inda akwai wani abu muna amfani za su ɗauka inda kuɗi ne ko ma mai daga na da za su wasu ba su yi ba akwai wanda su kuma burin su ma kodin su shiga ba ɗaukar za su ba su ma kaca-kaca faɓata abubuwa din shi kenan su burin su ya cika. Shin ita ma wata manhaja ce ake ƙirƙira wadda take zama a matsayin kamar bango ko kuma ƙyaure da zai rika kare waɗannan bayanai? Kwarai kwarai da gaske ita ma al'amari ne shi ma mai zaman kansa akwai kuma mutanen da su suka yi shuhura ma wajen ƙirƙirar irin wannan katanga ɗin ko shinge ɗin da zai baka kariya duka gasunan iri daban suka faski ne duk gasunan da iri daban-daban duka wa'annan wa'annan kaga ai application suke tattarewa ko ba haka ba hmm. abubuwa da yake amfani da jiyo da gobe manhaja ta ta kwamfuta din amma ai akwai abu na musamman misali ka kirkiri wata manhaja wadda za ta tattara bayanan yadda za ka dinga biyan albashi a ma'aikatarka ko a wata babbar hukuma ko kuma wata manhaja ka kirkira wadda za ta dinga take da alaka da yadda kake ajiya ko diga kudaden ku a banki da sauransu shige da fice naku na banki da sauransu wannan za ka samu kwararru ne wanda suka yi shuhura suka gonance wajen ƙirƙirar irin wannan shingen su za su yi maka kuma shingen nan ma hawan hawa ne akwai shinge da za su yi maka wanda iki ba wanda za ka gani ba ne karara. a'a wato kamar software ne haka da za su yi ko kuma wani shingen kuma za ka kamar wata na'ura ce ta musamman ake cusa mata wannan bayanai na shingen sai ka hada da na'urarka a wannan karan abin ya zo da sabon salo don za a ga ita wannan manhaja mai dauke da illa ta kulle dukkanin muhimman bayanan sai a bukaci sai ka biya kuɗi da ya kai har dala ɗari uku kafin a ce an sakar maka su eh, shi kuma wani tsokaci za ka yi dangane da haka Malam Nura, kamar akwai wani haɗin baki, ta gane harka ce dai ta wato jari hujja, harka ce ta Yahudanci, harka ce ta neman kuɗi, na gaya maka ni a nawa fahimtar akwai wata kafa ko kuma ta gaba ta haɗin baki ko haɗin kai don dai a tsira da 'yan daloli da kuma 'yan canji dai haka hmm. tsakanin masu kirkirar su wannan shinge da kuma wanda suke kirkirar su kuma yanayi manhajar ware da gaske irin su wannan bayar da su tsumba da sauransu akwai haɗin baki jari hujja ce dai bayar da za ka kuma ba za ka kauce mata ba kuma sai a kasar Faransa, inda a cikin wannan makon ne shugaban kasar Emmanuel Macron ya naɗa ministoci goma sha takwas. a sabuwar majalisar ministocinsa ta farko kwanaki uku bayan nada edward philip a matsayin prime minister tuni dai masu sharhi a nahiyar afirka suka fara yin tsokaci kan yawan ministocin da aka naɗa a ƙasa irin ta faransa saɓanin nahiyar afirka inda wasu ƙasashen ke da ministoci sama da ɗari akan haka ne na nemi jin ta bakin dr alharuna muhammad mai sharhi ne a tarayyar najeriya ga kuma yadda firanmu ta kasance wannan yana nuna tsari ne da kuma manufa wanda 'yan takara suke da shi suka zauna suka tsara suka shirya suka kuma fito neman zaɓe kuma aka zaɓe su saboda haka tunda suna da manufa suna da tsari da zaran an samu madafan iko ba zai zama wahala ba nan da nan za su naɗa iyakan abin da suke ganin su ne suke bukata a wajen tafiyar da gwamnati wannan shine nasarar da ake samu a kasashen turai sabanin yadda ake tafiyar da abubuwa a afirka babu tsari babu manufa ana tafiya ne kawai zubar gada Ministoci goma sha takwas a ƙasa irin ta Faransa a yayin da jamhuriyar Nijar take da sama da hamsin gana wajen ɗari. Shin za a iya cewa aikin ne ya bambanta can sun riga sun ƙara ayyukansu munan da yake yanzu muke ci gaba dole ne a yi irin wannan? Ai mu ba mu da tsari. Su kuma suna da tsari, tsarin ya ba da dama suka ɗinke al'ummarsu suka kafa al'ummar al'ummarsu akan manufa tsayayya wadda mu kuma so da yawa mun mai da dama na shugabanci na hawa madafin iko a matsayin alfarma ne a matsayin zainawa a matsayin bari in saka ne bari in azurtawa ne saboda haka sai ya zama na ainihin abin namu babu tsari babu manufa sai ya zama na kawai ana yin innar kowace jam'iyyar siyasa za ta fito ne da manufanta ga inda muka dosa ga abin da za mu yi ga kuma irin matsalolin da muka sani na ƙasa kuma su za mu tunkara sabanin afirka yanzu misali najeriya lokacin da aka kafa sabuwar gwamnati shekara biyu da suka wuce ya ɗauki sabuwar gwamnati wata shida kafin ta natsar ministoci a yanzu ya ɗauki shekara biyu kafin a naɗa ambassadors yanzu ana maganar nan da wata biyu ne kuma bayan an riga an tantance su an tabbatar da su wajen wata hudu wata biyar da ya wuce ko kaga yadda ake tafiya kenan a Najeriya a Niger a Ghana a Mali a Cote d'Ivoire duka matsalolin kenan to wace irin illa kake ganin yawan ministoci da mu nahiyar Afirka muke nannaɗawa wanda kuma ba kananan kuɗin al'umma suke wawara ba zai yi wa tattalin arziki da kuma tafiyar da ayyuka irin wannan naɗe-naɗe ka daɗa minista sannan shi kuma ya zo ya naɗa mutum goma ko mutum ashirin a ƙarƙashinsu kuma duka arzikin ƙasa ne ake amfani da shi dole ya kawo cikas ya kawo gibi a ainihin aiwatar da muhimman bukatu na 'yan kasa saboda haka nan sai daga cikin matsalolin shugabanci a nahiyar afirka yana tattare da irin waɗannan naɗe-naɗe da ake yi waɗanda da yawan su ma kusan me suke yi ba akwai kasashe da yawa wanda zaka ga ministan shekara ɗaya shekara biyu a ba abin da ya yi a ofis akwai waɗanda zarata ne sun yi abin da za a yaba musu sun yi abin da ma kila a tarihin wannan ma'aikata da suke rike da ita ba a taɓa yin gyaran da suka yi ba sun kawo canje-canje amma da yawan su ministocin nan a kasashe da yawan afirka ba sa iya yin komai suna nan ne kawai sai dai su hau manyan motoci su naɗa waɗanda za su nannaɗa su babba su mukaman da za su ba su a su amma ainihin tsari na a tasiri ga rayuwar ƙasa dangane da irin aikin da wannan ma'aikata take da shi To, eh, Dr. Alharun akwai yiwuwar magance wannan matsala ta naɗa ministoci barkatai a nahiyar Afirka ko kana ganin sai an fasa kundin tsarin mulki an soka wata aya da za ta takaita. Ai gyare-gyaren yana da yawa. Gyare-gyaren yana da yawa tun daga yadda ake kafa jam'iyyar siyasar kanta a nahiyar Afirka gaba daya akwai bukatan gyara tukuna. Ita jam'iyyar siyasa ya kamata ne ya zama wani tsari ne na wayar da kan jama'a na dasa kishin ƙasa na zaburar da jama'a game da yadda za su gina kasa idan aka samu jam'iyyar siyasa a haka nan ta nan ne kuma za a zo a fitar da manufofi yadda za a samu mulki a fito a yi yakin neman zaɓe har kuma a kafa gwamnati akan waɗannan manufofi da aka tsara babu wannan na biyu ya zama na kuma ainihin a ma san me aka sa a gaba ba mene matsalar kasan ya za mu kare matsalolin in mun samu gwamnati da yawan jam'iyyun siyasar ba su san ma menene dalilin da yasa suke neman mulki ba yadda idan an samu gwamnatin sai ka ga ana ta bandan bandan ana ta inda inda har lokaci ya kure ba abin da aka yi na uku ya ainihin a tsarin mulkin shi kansa yana tattare ne da kumbiya kumbiya yana tattare ne da coje yadda ainihin wasu jama'a ne kawai ake fifitawa kowane lokaci ake ba su dama yadda za su ci gaba da hawa madafin iko ba tare da la'akari da ainihin muhimman matsaloli na ƙasa ba da yadda za a tunkare su zaka shi ma tsarin mulkin da an yi mai garan bawul yadda zai dace da muhimman bukatu da ainihin matsaloli na ƙasa wa'annan su ne muhimman matsalolin da idan ba an warware su ba haka nan zan haita tukka ana warwara dangane da siyasa jam'iyyar siyasa kafa gwamnati daɗa mukamman ministoci da sauran mukamai a nahiyar Afirka. Mu ba ilimi na zamani wa, mu ba ilimi na addini wa, mu ba kirkira ta zamani wa, mu ba kwanciya ta hankulawa, mu ba rayuwa ta jin daɗi wa. sai dai gwangwani da mugun gaba sai dai hansada da aikin zamba mu bar shirya ce da addini ba sannan ji da ce ta aikin zamba wayo wayo wayo wayo kai co wayo kai co gambi za da gamma gamman bauta wayo kai co wayo wayo wayo wayo kai co wayo kai co gambi za da gamma gamman bauta wayo kai co Allah kai kare ake bautawa na akai cu mai bautar wani kai ayo wauta wai yo kai cu bautawa wani ka gamin bauta wai yo kai cu rabu tsare mu daga mun gambiza wai yo kai cu wai yo Allah kai daɗin salati Wai wayo kai co abido har da sahabbai wayo kai co alaye da tabi'ai na Wai wayo kai co mai kaunar biyu bayan ashirin balle kai co kasar faransa kuma sai jamhuriyar nijar inda shugaban kasar muhammadu isu ya samu goron gayyatar halartar taron kasashen nan na gungun g7 ko g7 gungun kasashe bakwai masu karfin tattalin arzikin masana'antu na duniya a kasar Italiya. Kasar jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin kasashe masu rangwamen gata ta fuskar da ya shafi karfin tattalin arziki da take samun ci gaba a shekarun baya-bayan nan. To domin jin yadda masana tattalin arziki a kasar ke kallon wannan gayyata Dr. Nuhu Salihu Jangwarzo malami ne a jami'ar jihar Maradi ya muna tsokaci. Muhammadu Yusufu ka san tun da ya kama mulki in kun lura da kowane lokaci na inda ake ta zargin shi da yawan yawace yawace kaza kaza kaza kaza to wannan lokaci ne yayi kokari ya karfafa diplomasiyyar jamhuriyar Niger ta yadda duk wani abu wanda zai faru a Afirka to jamhuriyar Niger karkashin Muhammadu Yusufu sai an waiwaye da ko shawara ko ko ce kai wannan kasa ya kamata a ji eh, wato me ta game da wani al'amari to kuma sai ya kasance jamhuriyar Niger an san shekara shida duk shekara tattalin arzikinta shina karuwa fiye da kashi goma. To kenan ka gani a cikin wanga yanayi wanda kasashe suke fama da matsalar tattalin arziki ana samun wata ƙasa tana samun haɓakar tattalin arziki haka kenan yana da kyau a gayyaci shugabanta a ji wacce irin manufa ta siyasa ce ya kaddamar a ƙasashe wadda take sa raɗin matsalolin arziki ba shaye ba sosai. ka ji abin da yasa Muhammad Yusufu yake samun gayyata a cikin duka wani taro na kasa da ƙasa wanda shahi mayan-mayan ƙasashen duniya. Kana maganar an samu ci gaban tattalin arziki a yayin da a tsakankanin talakawa ake ci gaba da kokawa musamman na fatara da talauci da al'umma suke fama da shi wanda su a wajensu ba za su taɓa amincewa da abin da ka faɗa ba. Me za ka ce? Yawa, to ka san eh, duk lokacin da an ka ɗauki wani mataki mataki na sauya manufa ta siyasa musamman tattalin arziki ba kai tsaye ba ne take yanke al'amarin yake zuwa har ga talaka saboda alal misali kaga idan ƙasa ta ɗauki uh, mataki na tsoki bakin aljihu nan take ne talaka za su fara jin matsala amma lokacin da an ka ɗauki mataki na sassauta bakin aljihu sai ya ɗauki lokaci kamin ya saba talaka saboda kowa ya sani hausa sun ce bana ita ake yi kakiyan ce amma shi gyara daukar lokaci yake yi kamin ya wanzu ka ji abin da yasa kake gani duk da irin wannan eh, wato bunƙasa tattalin arziki wanda jamhuriyar Nijar take samu ba kasafai ne kakiyan ce ya zo ga talakawa nan da wani lokaci ne kake ganin arzikin zai bayyana ko kuma zai watsu a cikin jama'a har ma talaka ya gani a kokonsa To kaga dai eh, mahi yawancin talakawan jamhuriyar Nijar sun yi eh, mai da hankalin su ne ga a da shaye ayyukan karkara noma kiwo da dan kasuwanci a kanga. Ganin irin kokarin da wannan gwamnati ta mai da a wajen wannan shiri na kan yan Nijar da yan Nijar. Matukar aka samu damina mai albarka to an da matakai na cikin ƙasa waɗanda za su sa talaka ya ci amfanin abin da ya noma kuma ya ci amfanin abin da ya kyaya. Idan dai damina ta zo da kyau duk da yake ka san wani bi ko damina zo da kyau idan kasar ba a shirya siyasa ba wadda za ta sa talaka ya amfani abin sai gani an samu eh, tangarda amma tun wanga tsari na yan Nijar da yan Nijar lalle an tanadin da zai sa in dai an ka samu shi maka na kyau to insha Allah talaka za su fara gani a ƙasa amma bancin haka nan an ɗauki matakai na kamar na ce macro economic wasa wanda suka shahi babban mataki a cikin ƙasa wannan za su sa kuɗin shiga na jamhuriyar Nijar za su ɗan inganta idan ka so inganta kaga kenan gwamnati za ta samu ƙarfin gwiwa sakin kuɗi waɗanda za su sa manyan manyan ayyuka su wanzu kamar misali gine-ginen eh, hanyoyi gine-ginen eh, rijiyoyi gine-ginen manya-manyan gidaje za su sa talakawa da yawa su su samu abin tabbatar zagaya a cikin kasa kuma ka kaga idan kuɗi suna zagaya duk wanda an kai ko ga ɗanin wani talaka sai ya samu abin da saboda in kana da wata eh, shinkafa ka ce za ka sai da wasu wani zero ne in ka kai kasuwa za ka sai da shi da daraja saboda da kai kuɗi a cikin ƙasa kaga wannan matakan su za su insha Allah nan da shekara ɗaya mutane za su fara ganin wato amfanin waɗannan matakai da ake ɗauka. To da yake an riga an yi wannan gayyatar kuma babu shakka shugaban jamhuriyar Nijar zai halarta. A matsayinka na masani tattalin arziki, waɗanne irin bayanai kake buƙatar ya bijiro da su a wajen wannan taro domin ganin cewa jamhuriyar Nijar ta ƙara samun haɓakar tattalin arziki. Muhammadu Yusuf idan ya je wannan taro ya yi ƙoƙari ya gamsar da wannan manya manyan ƙasashe masu tattalin arziki cewa jamhuriyar Nijar ƙasa ce wadda ke da kwanciyar hankali, ƙasa ce wadda ta shirya matakai na a zo a yi kasuwanci ba tare da tangarɗa ba. Idan ta shawo kansu akan haka, lalle za mu samu haka jari a cikin jamhuriyar Nijar, maimayin kamfanoni wanda suke da hannun jari mai tsoka za su zo cikin ƙasar jamhuriyar Nijar su zuba arzikinsu wanda jamhuriyar mutanen jamhuriyar Nijar kan eh, samari waɗanda sun gama karatu ba su da aiki kan majiya ƙarfi waɗanda za su zo da ƙarfinsu su nema dan yan kasuwa kowa zai samu wato amfano a cikin wannan alheri wanda yake zo mana saboda in dan a kawo kuɗi ne a bamu mararan hakan ga mu je mu kashe kuma daga baya in bashi ne mu koma muna biyan ruwan kuɗin ruwa wannan ba zai taimaka mana ba amma in mun ka samu ƙasashe waɗanda wato mun gamsar da su za su zo jamhuriyar Nijar su zuba arzikin su ina tabbatar maka za ka ga ana sa Nijar cikin manyan manyan kasashen Afirka waɗanda suka yi karfin tattalin arziki. Yare new, the great collabo, aka Yamalash, Mararin alongside Check it out. alongside.

sai an da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki da kuma jami'in da ya haɗa mu da ku Ibrahim Tukurkafi ni Muhammad Salisu Hamisu ke cewa da ku a tarbiyyar mako na sama mu huta lafiya Kama can ciki, huhu ma can ciki, tumbi a cikin ciki, wata rigima sai ciki, ko da a gidan biki, in an kai farmaki ba a kauce maka, shinkafa kai ciki, dan wake a kai ciki, garin kwaki ciki, naman sallah ciki, wani dan romo ciki, kai miwar ka zaman jigi, kai miwar ka zaman jigi, yare ai yare, yare, yare, yare. shirye lalin shirye